وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك عدرتي لمك كرنت هنا لتافينا مختصر جامع العلوم والحكم نا الحافظ ابن رجب الله مسرامة يوزا متاشي درسينا عشرين دبيو يومنا عتبر شاوكو قوة آه 22 ga watan bakwai rajab kenan shekara ta 1442 29 ga watan rajab shekara ta 1442 wanda ya dace da 13 ga watan uku miladiya shekara ta 2021 muna karanta hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ainihin wato wasiya ga Abdullahi Abbas Allah ya kara muke yarda wanda yake cewa kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa sallama yawman fa qala li ya gulam inni uallimuka kalimat abbas yake cewa wata rana ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace da ni ya kai wannan matashi ko ya kai wannan yaro inni uallimuka kalimat lalle ni zan karantar da kai wasu kalmomi ko zan sanar da kai wasu kalmomi a cikin jerin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa Abdullahi ibn Abbas shine yace da shi ihfazillah tajidhu tujahaka ka kiyaye Allah zaka same shi tujahaka wato gaba gare ka ko daura da kai wa fi riwaya amamaka a gabanka malaiti ma'anahu ma'anar wannan magana anna man hafiza hududallah cewa lalle wanda ya kiyaye iyakokin Allah wara'a huquqahu ya kiyaye hakkokin Allah wajadallaha ma'ahu fi kulli ahwalihi zai samu Allah tare da shi a dukkan wani hali da yake ciki haithu tawajjaha yahutuhu a yadda wato Allah ta'ala zai bashi zai kewaye shi da kiyayewarsa wa yansuruhu zai taimake shi wa yahfazuhu zai kiyaye shi wa yuwaffiquhu zai datar da shi wai saddiduhu zai ɗora shi akan hanya ta daidai fa inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun saboda Allah yana tare da masu takawa waɗanda suke masu ihsani wa hadhihi al ma'iyya al hiya al fi qawlihi ta'ala li Musa wa Harun wannan ma'iyya din kasantuwar Allah tare da bawa ana cewa da ita ma'iyya khassa wato kasantuwa ce keɓantacciya wahiyar matkura fi kaulihi ta'ala li musa wa harun kuma shine dai ko ita ce ma'iyya ɗin da Allah ya ambace ta game da bawansa annabi musa da harun inda Allah ta'ala ya ce da su la ta khafa innani ma'akuma asma'u wa ara kada ku ji tsoro innani ma'akuma lalle ni ina tare da ku asma'u ina ji wa ara kuma ina ganin duk abin da yake faruwa kaga wannan da yace ma'a kuma tare da ku ita ce ma'iyya khassa ma'ana keɓantacciyar wato kasantuwa فهذه المعية الخاصة تقتضي النصرة irin wannan ma'iya din da Allah ya ce yana tare da bayinsa waɗannan guda biyu manya-manyan bayi annabi Musa da Harun abinda take nufi shine taktabi an-nasra tana hukunta wato nasara da Allah ta'ala zai bayar ga waɗannan bayi wata ayida da kuma taimako wal hifza da kiyayewa wal i'anata da kawo agaji bi khilafil ma'iyya al-mazkura fi qawlihi ta'ala sabanin ma'iyya din da wato Allah ta'ala ya faɗi a cikin wata aya fi kauli ta'ala cikin faɗin Allah ta'ala ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'un Allah ce babu wata ganawa salasatin ta mutum uku face Allah ta'ala illa huwa rabi'un ne na hudunsu da iliminsa da ganinsa da jinsa wala khamsatin babu wata ganawa ta mutum biyar illa huwa sadisuhum face Allah ta'ala Shi ne na shidansu da jinsa da ganinsa da kuma kiyayewarsa wala adina min zalika ko ƙasa da haka wala aksara ko fiye da haka illa huwa ma'ahum aina ma kanu fati Allah yana tare da su a duk inda suke wannan ma'iya din mala yace fa inna hadhihi al maiya tattabi ilmuhu abinda ake nufi anan ma'iya ce da take hukunta ilimin Allah cewa Allah ta'ala yana tare da bayinsa da iliminsa wattila'ahu da tsinkayensa wa muraqabatahu da muraqabarsa ma'ana yana ganin su yana jin su li'amalin yana ganin abin da suke aikatawa fa hiya li takhwif al-ibad minhu kuma wannan da Allah ta'ala yace illa wa huwa ma'ahum kamar yana tsoratar da bayi da cewa duk abin fa da za ku yi Allah yana tare da ku Allah yana jin ku Allah yana ganin قوله صلى الله عليه وسلم فلما ذا الله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء كنيم كسنتي إزواج الله ألوكة الرخاء شيني يلوى يعرفك في الشدة الله زي سندكي ألوكة أنني يعني أبن ديك نفي أن العبد إذا اتقى الله سوى باوى إن يجد أولان الله يكي يعيد كوتين الله wa hafiza hududahu ya tsare iyakokin Allah wa ra'a hukukahu ya kula da hakkokin Allah fi hali rasa'ihi a lokacin da yake cikin kwanciyar hankali da ni'ima faqad ta'arrafa bidhalika ila Allah kamar ya nemi kusanci ne Izuwa ga Allah da yin hakan wa sara bainahu wa bain rabbih ma'rifa khassa kuma ya zamo tsakaninsa da ubangiji akwai wata ma'arifa wata sanayya kasa keɓantacciya fa'arafahu rabbuhu fi shidda ta haka ne kuma ubangiji zai san da wannan bawa ɗin a lokacin da bawa ya shiga cikin hali na kunci da tsanani wara'a lahu ta'arrufahu lahu fi raka Allah ta'ala zai kula da wannan bawa domin shi bawan bai manta da Allah ba a lokacin ni'ima da kwanciyar hankali to a yanzu da yake cikin wahala da kunci Allah ta'ala ba zai manta da shi ba ba zai kyale shi ba zai kasance tare da shi fanajjahu min ash-shada'idi sai Allah ya tsamar da shi ya ba shi tsira daga dukkan wani kunci da wahala bi hadhihi al-ma'rifa saboda shi ma bawan ai bai manta da Allah ba a lokacin da yake cikin yalwa da nema da kwanciyar hankali wa hadhihi ma'rifa khassa to wannan ma'arifa ce keɓantacciya taqtadi qurbal abdi min rabbih wacce take hukunta cewa bawa yana da wani kusanci tsakaninsa da ubangiji wa mahabbatihi lahu kuma akwai ƙauna. tsakanin bawa da mahalicinsa wa ijabatihi li du'aihi kuma Allah ta'ala zai amsa addu'ar wannan bawa din wa ma'rifatul abdi li rabbihi naw'ani saboda haka ma'arifa da bawa zai yi ga ubangijinsa iri biyu ce an ce ma'arifa shi ne tunawa ba wai iya sanin ba ka san Allah yana tare da kai kuma kana halarto wannan ma'anar a dukkanin al'amuranka to wannan iri biyu ce wannan ma'arifa din A al-ma'rifa al-amma akwai ma'arifa wacce take amma gamammiya wahiya shine ma'rifatul iqrar wa tasdiq wal iman duk duk wanda yace la ilaha illallah kuma ya gaskata ma'anar a zuciyarsa kaga ya yarda da cewa akwai Allah ya yi ikirari da cewa Allah yana tare da shi da iliminsa da ganinsa da jinsa wata wal iman ya gaskata cewa akwai Allah ya yi imani da Allah ɗin wa hadhihi shi wannan wato kasancewar bawa ya san ubangijinsa ta wannan fuska din ammatul lil mu'minin duk mai imani in dai akwai imani to akwai ta tare da shi ya san Allah ta'ala yana tare da shi da jinsa da ganinsa da iliminsa wannan duk mummuni yana da wannan wasani na biyu ko ta biyu ita ce ma'arifa khassa sanayya wacce take keɓantacciya tattabi mailal qalbi ila Allah bil kulliyya ta yadda bawa zuciyarsa za ta karkata zuwa ga Allah baki ɗaya walin kisa ilaihi ya yanke duk wani shugulgulan duniya ya zama zuciyarsa tara ta da mahaliccinsa wal'unsa bihi kuma ya samu nutsuwa da ɗebe kewa da ubangijinsa wasu ma'anina ta bi zikiri ya samu tumanina da nutsuwar zuci da kwanciyar hankali yayin da yake tuna Allah walhaya haya kuma yana jin kunyar Allah ta yadda ba zai saba wa Allah ba saboda ji yayin da zuciyarsa ta motsa game da sabon Allah to zai tuna Allah cewa yana ganinsa ina ji yana tare da shi da iliminsa wannan zai isa ji kunyar Allah wal haibata lahu ya ga haiba da girma na Allah tabaraka wa ta'ala wa hadhihi al-ma'rifa wannan ma'rifa din al-khassa ke bantacciya hiya allati yaduru hawlaha al-arifuna ita ce al-arifuna masana Allah suke kai kawo a cikin ta kama kala ba'dhum kama yadda wani shashe suka ce matakinu ahlud dunya yace mutanen duniya ai miskinai ne ababan tausayi kharaju minha mutum ya zo duniya ya gama zamansa ya fita ya koma lahira wa ma za ku ba ma fiha amma ba su ɗanɗani mafi daɗin abin da ake samu ba a duniya kila lahu wa ma huwa aka yi mamaki aka ce to ga wani yana cewa mutanen duniya miskinai da yawa daga cikin mutanen duniya za su zo duniya su gama rayuwarsu shekara arba'in hamsin sittin saba'in tamanin su koma lahira amma abin da ake ɗanɗana wa mafi daɗi a duniya ba su same shi ba ba su ɗanɗana shi ba menene wannan abin ɗanɗanawa ɗin shi ne ba su samu yalwa arziki ba ko irin yadda za a ɗanɗana daɗin duniya a samu arziki ko a samu mulki ko a samu ɗaukakar duniya irin wacce in mutum ya same su zai ce to mukan ko yanzu ai bukata ta biya tunda abin da ake samu na daɗin duniya ai an samu tunda duk abin da kake so Allah ya yalwata maka sai yadda ka ga dama sai motar da ka so za ka hau kana da gidaje a duk unguwanni manya a duk manyan garuruwa sai inda ga dama za ka zauna duk abin da ka yi umarni za a ma watakila wani ya ɗauka wannan shine daɗin da ake ɗanɗanawa a duniya in mutum bai ɗanɗana wannan daɗin ba ce kash miskini <laughs> an zo duniya za a koma baka hau mota ba baka hau baka samu gida ba baka yi kaza baka yi zaura irin abin da ake samu a ji daɗi a duniya a ba wannan nake nufi ba ba wannan nake nufi ba to me kake nufi yace ma'arifatullah sanin Allah hakikanin sanin Allah ta yadda za ka zamo tsakaninka da Allah akwai wani kusanci na musamman zuciyarka ta karkata zuwa ga Allah kana samun ɗebe kewa da zama da ubangiji kana zikiri kana karanta alkur'ani kana tana Allah kana samun ɗumanina da nutsuwar zuci yayin da kake ambatan Allah kana halarto cewa ga Allah yana ganinka saboda ka duk abin da za ka yi kana halarto ubangiji tare da kai ba zai yi ka saba Allah ba kana jin kunya cewa Allah yana gani na ba daidai bane in saba wa Allah wato akwai wani kusanci tsakaninka da ubangiji na daban to wannan ba kowa ke samun wannan wato ma'arifa din ba ta yadda za ka ɗeba ƙauna da bayi cuɗanya da su ka keɓance da ubangiji kana masallaci kai ɗaya kana tuna Allah kuma wannan kana jin daɗi a zuciyarka kana samun nutsuwa wannan ba kowa yake samun wannan ba wannan ma'arifa sai khasa sai al'arifuna waɗanda su abin duniya ba ne a gabansu ba ruwansu da wannan a'a abin da suke so shine gana da ubangiji ɗaya bakewa da ubangiji zama suna ambatan Allah suna suna Allah suna ƙaunar gamuwa da Allah sai ce wa ma'rifatullahi aidan li abdihi wa'ani, wannan ma'rifatul abdi li rabbihi ne akwai kuma ma'rifatu al rabb ko Allah li abdihi wato ta yadda ubangiji shi ma zai sanya ma'rifarsa da bawa tsakaninsa da bawan wanda yake iri biyu ne shi ma ahaduha ko ahaduhuma ma'rifa amma Allah yana tare da bayi yana ganin duk abin da bayi suke aikatawa amma wannan ma'arifa amma ita ce ta farko wa ilmuhu subhanahu bi ibadi? sai da Allah ilminsa ya kewaye al'amuran bayi baki daya wasila'uhu ala ma asarruhu wa ma a'lanuhu Allah yana tsinkaye yana ganin abin da suke koyi da shi a zuciyarsu da abin da suke bayyanawa wannan Allah ya sani dukan bayi kuma wannan ma'arifa ce amma wacce ta game dukkan bayi asali na biyu akwai ma'arifa khassa wato wata ma'arifa tsakanin mahalicci Allah ta'ala da bayinsa amma keɓantacciya wahiyar tattabai mahabbatahu li abdi ta yadda Allah ta'ala yake ƙaunar bawan wa taqribahu ilayhi yake kusanto da bawan zuwa gare shi wa ijabata du'aihi sai da in bawan ya tsaga hannu yace ya Allah Allah sai an amsa maka wa in ja'ahu min ash-shada'idi sai da in bawan ya shiga kunci Allah yana tsamo shi daga cikin kunci da wahala wa hiya al-musharu ilayha bi qawli ita ce wanda Allah ya ambata a cikin hadisi kursi fi ma yahki bi qawli sallallahu alaihi wasallam fi ma yahki an rabbih sai da manzo Allah yake ba mu labari cewa Allah ta'ala ya ce wala ya zalu abdi ya takarrabu ilayya bin nawafili bawa na ba zai gushe ba yana samun kusanci zuwa gare ni ta yawaita nafilfili hatta uhibbahu har sai na kaunace shi mana bawa zai nemi kusanci zuwa ga Allah ta yawan bauta wa Allah ba iya kiyaye farilla ba hatta nafilfili zai kiyaye yayi ta nafila ta yadda Allah ya ce hatta uhibbahu har ya zamo ya shiga cikin kaunar Allah cikin bayin da Allah yake kauna sai Allah ya ce fa idza ahbabtuhu idan na kaunaci bawana kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in zamo jinsa da yake ji ba zan bari ba ya ji wani abu sai abin da yake na yarda da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganinsa in kasance ganinsa da yake gani da shi inji Allah ta'ala ba zan bari ba gani sai abin da na yarda da shi wa yadahu allati yabtashu biha in zamo hannunsa wanda yake dan da shi yake mikawa ba zan kyale bai kai hannu sai ga abin da na yarda da shi wa rijlahu allati yamshi biha in zamo kafarsa da yake tafiya da ita ba zan bari ba itaka ta ba sai cikin abin da na yarda da shi sai Allah ya ce fala in sa'alani in na ya samu irin wannan kusanci da ni in ya roƙe ni la'utsiyannahu wallahi duk abin da ya roƙa zan bashi wala in ista'azani idan ya nemi tsari na la'u'izannahu wallahi zan tsare shi in bashi kariya kaga wannan bawa ya samu wani kusanci khas ne da ubangiji ta yadda har Allah din ya kaunaci bawan wa bil jumlati mala yace a jumlate faman amala Allah bi taqwa wa ta'a duk bawan da yayi mu'amala da Allah ta'ala wajen kiyayar dokokin Allah da yin da'a ga Allah fi hali rakhaihi a lokacin yalwa da ni'ima da kwanciyar hankali amalahu Allah bil lutfi sai Allah yi masa mu'amala da tausatawa wal i'anati da bashi agadi da taimako fi hali shiddatihi a lokacin da bawan yake cikin halin kunci wa karraja a tirmidhi imamu Tirmizi ya fadda hadisi min hadisi abi huraira daga hadisin abi huraira Allah ya kare yadda a gare shi an sallallahu alaihi wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man sarrahu an yastajiba Allah lahu inda shada'idi wanda yake so ya samu farin ciki ta yadda Allah zai amsa masa addu'a da roƙonsa a lokacin kunci falyuftir du'a firraha ya yawaita addu'a yana roƙon Allah a lokacin yalwa da ni'ima da kwanciyar hankali in ya yawaita to lokacin da yake cikin kunci in ya roƙi Allah Allah zai amsa masa qauluhu sallallahu alaihi wa sallama malaiti fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idza sa'alta fas'alillah in zaka yi roƙo ka roƙi Allah wa idza sta'anta fasta'in billahi in zaka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah hada muntaza'un min qawlihi ta'ala wannan magana an fito da ita ne ko an ciro ta ne daga faɗin Allah ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimako a wajenka a cikin suratul fatiha fa inna su'ala lillahi huwa ma'anar roƙon Allah shine du'a'uhu yin addu'a ka roƙi Allah war raghbatu ilayhi da kwaɗayi zuwa ga Allah wadda'a huwa al-ibada kuma duk mun sani addu'a ita ce bauta addu'a ita ce bauta qawlu sallallahu alaihi wasallama fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi rufe rufi'at al-aqlam wa jaffat as an ɗage alqalumma kuma takardu sun bushe wa fi riwaya a wata riwaya jaffa al-qalam ya bushe bima huwa ka'inun da duk abin da zai kasance inji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mala yace huwa kinayatun wannan magana kinaya ce nuni ne an taqaddumi kitabati al-maqadir kulliha cewa rubuta kaddara abinda zai kasance an rigaya an rubuta ko magana ta rigaya ta wuce wal faragh minha min amadin ba'id an gama hukunta duk abin da zai kasance tun zamani ba'id mai nisa fa innal kitaba domin shi littafi idza furiga min kitabatihi idan aka gama rubuta shi wa tala ahduhu kuma zamani ya tsawaita ga littafin sai a ce faqad rufi'at anhu al-aqlam an riga an dauki alkalami akan wannan littafi wa jaffat al-aqlam kuma alkalumma sun bushe wa jaffat allati kutiba biha min midadin kuma tawadar da aka rubuta littafin ya bushe wa jaffat as-sahifa allati kutiba fiha bil midadi takardar da aka rubuta wannan rubutu ya bushe da wannan tawada al maktub fiha da aka rubuta wato abin da Allah ta'ala ya yi umarni a rubuta wa hada min ahsan kinayat wannan yana daga cikin mafi kyawun kinaya mafi kyan kinaya wa ablaghiha mafi cika mafi kaiwa matuƙa da Allah da manzon Allah yace rufi'at al-aqlam wa jaffati asu yana nufin magana ta Kina ya ce kama a ce shikenan an gama an gama sallallahu alaihi wa sallama faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa falau anna khalqa jami'an da a ce dukkan halitta aradu an yanfa'uka bi shay sun nufati su amfane ka da wani abu lam yaqdihi Allah da Allah bai hukunta maka ba lam yaqdiru alaihi ba za su iya ba ba za su iya ba wa aradu an yadurruka da ce dukkan halitta za su yi kokari ko su nufaci cutar da kai bishai inda wani abu lam yaktubuhu Allahu alayka da Allah bai rigaya ya hukunta shi gare ka ya rubuta ba lam yaqdiru alayhi ba za su iya ba lam yaqdiru alayhi ba za su iya ba al murad abinda wannan jumla take nufi Ya ce annama yusibu al-abda fi dunyahu mimma yadurru da abin da yake samun bawa a wannan duniya daga abin da yake cutar da shi au yanfa'u ko yake amfanar da shi fa kulluhu muqaddarun alayhi an riga ya an kaddara an rubuta tun fil tun kafin a halicce shi shine fa Allah ta'ala kullan yusibana illa ma kataba Allah lana kace da su babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta akan mu wa kaulu da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ma asaba min musibatin babu abin da zai faru na wata musiba fil ardi a bayan ƙasa wala fi anfusikum ko akan kawunan ku illa fi kitabin fate yana rubuce a wani littafi min qabli an nabra'aha kafin ma mahalicci abin ya kasance an riga ya an rubuta wa kaulu da faɗin manzon Allah da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala qul kuntum fi buyutikum suke cewa law qa'adu law ata'una ma qutilu wayanda suka fita jihadi ai da sun zauna a gida mun gaya musu dama kar su fita da sun zauna a gida da ba abin da ya same su da sun bi maganar mu a tsamma ku da ba a kashe su ba sun yi kenan sun kashe kansu da sun zauna a gida mun gaya musu kar ku je yanzu gashi na an kashe su sai Allah ya ce mai yace kul ka ce da irin waɗannan mutane law kuntum fi buyutikum da kuna gidaddadin naku kuna ɓoye kuna zaune a ɗakuna can ƙarƙashin gado ma kun laɓe kun ɓoya labarar zallabe na kutiba alaihimul katulu ila mabaje inda Allah ya rubuta nan ne inda mutuwa za ta riski bawa duk inda yake sai ya fita ya je wajen labaraza allazina kutiba alaihimul qatl wa aka rubuta musu mutuwa wallahi sai sun fito sun je inda aka rubuta musu mutuwa din alkatul ila mabadi inda nan ne makwancinsu sai sun je wajen ƙaddara ce da abin da Allah ya rubuta ba a da dabara a kai sai ya kasance ƙauluhu sallallahu alaihi wasallama faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa'alam an na sabri ka sani cikin haƙuri alama ta krahu bisa abin da baka ka ji daɗinsa ba kake kyamatarsa khairan kasira in kai haƙuri akwai alheri mai yawa duk abin da ya sami ka an riga an ce ne mukaddari ne an riga an kaddara to ya sami ka sai kai yaya sai haƙuri to sai manzon Allah ya ce wa alam ka sani anna fi sabri cikin haƙuri alama ta karahu bisa abin da ya sami ka baka ji daɗi ba akwai khairan kafira alheri mai yawa yani abin da yake nufi annama asaba al-abda abin da ya samu bawa min al-masa'ib mulima na masibu masu ɗaki masu raɗaɗi almaktubati alaihi da Allah ya rigaya ya hukunta ya rubuta mata idza sabara alaiha in bawa yayi haƙuri kana lahu fi sabri khairun kathir akwai alheri ne yawa gare shi a cikin wannan haƙurin walil mu'minina bil qada'i wal qadri fil masa'ib darajatan malati dangane da mummunai a cikin abin da ya shafi kaddara ma'ana abin da Allah ya kaddara ya hukunta musu na musibu akwai daraja iri biyu mutane sun kasu gida biyu dangane da wato halin da za su kasance a kai idan musiba ta same su wacce Allah ya kaddara musu idahuma ɗaya daga cikin wannan darajoji guda biyu shine an yarda bi zalika bawa ya yarda da abin da Allah ya rubuta masa wa fi daraja aliya rafi'a jiddan wannan matsayi ne daraja ce aliya madaukakiya rafi'a wacce take kololuwa jiddan matuka kala jalla jalaluhu domin Allah mai girma da buwaya yana cewa ma asaba min musibatin illa bi iznillah babu wata musiba da za ta samu bawa face da izinin Allah sai yace wa man yu'min billahi yahdi qalba wanda yayi imani da Allah Allah zai shiryar da zuciyarsa wallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne akan dukkan komai kala alkama alkama yake cewa hiyar musiba tusibu rajul yana magana game da wannan aya shine wata musiba da za ta samu mutum fa ya'lamu annaha min indillah a ran shi ya san cewa wannan musiba Allah ne ya rubuta masa ya hukunta masa wa yusallimu laha wa yarda kuma ya sallama yarda ya sallama ya yarda wa kala abu darda abu darda yake cewa inna Allah idza qada qada'an lalle Allah idan ya hukunta wani hukunci ahabba an yurda bihi yana so bawa ya yarda da abin da Allah ya hukunta yace Allah na yarda da abin da ka hukunta mu wa kala Umar ibn Abdul Aziz Umar dan Abdul Aziz al-Khalifatu ar-Rashid Allah ya masa rahama yana cewa asbahtu na wayi gari wa mali sururun ba ni da wani farin ciki illa fi mawazi alqada'i wal qadar sai cikin abin da Allah ya hukunta mu duk abin da Allah ya hukunta mu na yarda da shi kuma ina murna na wayi gari akan na waye gari akan haka duk abin da Allah ya rubuta mu na yarda da shi kuma ina wato cikin farin ciki da haka din ba na ne ba na jayayya da abin da Allah ya rubuta ba na bakin ciki ba na ja da hukuncin Allah in ce dan me kamar ya dan me ba Allah ne ya ga dama ya hukunta ba haka Allah ya ga dama idan Allah ya hukunci ba a ce a dan me dan haka Allah ya ga dama kuma shi Allah fa'alun ne sai kai haƙuri ba za ka ce dan me ba to saboda haka Allah yake so in Allah ya jarrabe ka sai ka koma zuwa ga Allah sai ka yi haƙuri haka Allah yake so wannan daraja ta farko kenan faman wasala ila hadhihi daraja wanda ya kai matsayin wannan daraja din kana aishuhu kulluhu fi na'imin wa surur duk rayuwarsa yana cikin nima da farin ciki yana cikin nima da farin ciki kala ta'ala Allah ta'ala yace man amila salihan wanda ya aikata aiki nagari min zakarin aw unsa namiji ne ko mace wa huwa mu'minun alhali yana mai imani da Allah fala nuhiyannahu hayatan tayyiba da sannu za mu rayar da shi rayuwa daddada kyakkyawa kala ba'du salaf wani daga cikin magabata yake cewa alhayatu tayyiba abinda ake yin rayuwa daddada hiya rida wal qana'a ita ce yarda da gamsuwa da abinda Allah ta'ala ya rubuta maka baka da bakin ciki abinda ake nufi kana yarda ko da baka ji daɗi ba amma ka yarda haka Allah ya so shikenan ka yarda ka yarda قال بعض السلف واهل الرضا تارة ما ما ابوتا wannan الرضا yaddar taratan a wani lokaci yulahiduna hikmatal mubtali suna dubawa ne su ga hikima na al-mubtali mai jarraba mai jarraba wa khiratahu li abdihi fil bala da abin da ya zaba wa bawa a cikin ibtila'i wa annahu ghairu muttahamin fi qada'ihi kuma Allah ba a tuhumar hukuncinsa Allah ba a tuhumar hukuncinsa yana da hikima al-mubtali ya jarrabe ka ko ba haka ba amma akwai hikima a jarrabawa akwai ne akwai hikima saboda haka wannan ghairu mutamin fi qada'i ba a tuhuma a cikin hukuncin Allah ratan, wani lokaci su wa'annan ahlur rida din waɗanda suka yarda da hukuncin Allah yulahiduna thawabar rida bil qada ɗaya hannun suna kallon cewa Allah yana ba da lada ga waɗanda suka yarda da abin da ya hukunta ko ba haka ba Allah yana ba da lada ga waɗanda suka yarda da hukuncin Allah matakin farko ahlul rida wanda suke yarda da hukuncin Allah suna kallon cewa duk abin da Allah ya hukunta akwai hikima a ciki haka Allah iso yana da hikima a ciki sun san ba haka kawai Allah ya zama yana da hikima cikin abin da yake jarabar bawa da shi na biyu ba sa tuhumar cewa don mi don sun san akwai dalili da Allah ya yi wannan hukuncin na biyu kuma suna kallon cewa fa wanda iya yarda da abin da Allah ya hukunta fa Allah yana ba shi lada mai yawa fa yunsihim alama albakhi bihi tunanin wannan ladan sai ya mantar da su raɗaɗin ibtila'i sai ya mantar da su radadi na ne na ibtila'i ibtila'i ba da dadi ko Allah ya tsare mutum yana tafiya zai samu hatsari misali ya karye a can ya karye a can a zo a rataye kafa a rataye hannu ba daɗi ko ba haka ba a ce yanzu zai kwanta wata shida tukuna kafin a fara ma cire wa'annan ƙarafa ko ba haka ba ya kake ji ana faɗa mutumin da kullum ya saba in an waye gari ina za ka kasuwa ba zai da ba sai yamma yanzu gashi yana kwanta an ce wata shida zai kwanta a kan dan Allah ya zai ji a ransa damuwa tashin hankali amma kuma sai ya tana cewa fa Allah ne ya hukunta wannan hukuncin kuma Allah yana da hikima cikin cikin hukuncinsa kuma ga wanda ya haƙuri Allah yana bada lada sai ce Allah na yarda tsakaninsa da Allah bai yi ƙorafi ba bai nuna dan ba ya san Allah ne ya ga dama haka Allah ya so sai yarda a cikin zuciyarsa irin wannan yarda din sai ta mantar da shi raɗaɗi da damuwar cewa yanzu ba an ce wata shida sai a ah, to me wata shida cikin yarda Allah wannan wata shida su suke faɗa in Allah ya ga dama kwana shida ma sai ita da ni sai in miƙe wannan tuna Allah din da tuna ladan da tuna cewa ya yarda da abin da Allah ya rubuta sai ma i canza daga damuwa sai i koma ma ainihin daɗi sai ya mantar da shi raɗaɗi da na wannan damuwar cewa ga abin da ya same shi wata ratan su wa'annan arifu na wani lokaci ko masu yarda da hukuncin Allah wani lokaci azamatar azamatal mubtali wa jalalahu wa kamalahu suna hararowa su tuno girman mai wannan wanda ya jarrabe su din shine wa Allah ya isa ko Allah bai isa ba ya isa idan suka ji ba daɗi kuma sai su san cewa ba Allah ya isa ba yana abin da iga dama Allah fa shine mafi girma su tuna jalala da kamalar Allah fa yastaghriquna fi mushahadati zalika sai tunaninsu wannan girman Allah ya mamaye zuciya da tunaninsu hatta la yashuruna bil alam har su manta da wani mara da dan Allah kai ka san ku Allah ka san ku Allah to Allah shi ya ga dama shi yake abin da ya ga dama saboda girman Allah zai yi abin da ifi wannan ma da yayi wannan ma ka ce Allah na yarda Allah na yarda da abin da ka hukunta kai ne Allah ya ubangiji kai ne Allah na yarda ya ubangiji na yarda da abin da ka hukunta dan me kana sanin girman Allah ya isa ya yi hakan ko bai isa ba fiye da haka ma ya isa ya yi to Allah na gode ma da ka tsayar iyana Allah na gode ma wannan tunanin girman Allah ɗin da sanin waye Allah sai ma ka manta da radadin wannan imtila'in sai ka manta wa hada irin wannan yasul Ilahi khawassu ahli al-ma'rifa wal mahabba ba wanda yake kaiwa wannan kololuwar matsayin sai ma'abota sanin Allah hakikatan wadda suke akwai wata mahabba tsakaninsu da ubangiji hatta rubbama kai har ma wani lokaci talazzazu bima asabahum musibar ce da iftila'in, a madadin ya zama raɗaɗi sai ya juya ya zama ma daɗi da ni'ima limula hazatihim sudura sudurahu an habibihim dan sun san wannan iftila'in daga wajen waye sauko Allah saboda haka in dai daga Allah ne mun yarda sai ma su manta da radadi amma ba wanda yake kaiwa wannan matsayin sai sai ahlul ma'arifa wanda suka san Allah hakikatin sani hakikatin sani a daraja saniya mataki na biyu matsayi na biyu dangane da waɗanda ake jarraba su da ibtila'i su yarda da irin jarraba da aka mutu, shine an yasbira alal bala wanda aka jarrabe shi da wani bala'i ya haƙuri ya haƙuri wa haza liman lam yastati ar-ridha bil qada wannan fa mataki na biyu ne ga wanda bai samu ridha din nan da muka ambata ba wancan matakai da aka ambata duk bai same su ba duk bai same su ba kun tana matakan aiko da malam ya ambata mataki na farko mulahazat hikmatul mubtali tuna hikimar wanda idan Rubeka da bala'in Shi ne wa Allah akwai hikima ba haka kawai yake al'amuransa ba Allah duk abin da yi akwai hikima a ciki kai ne duk gane hikimar ba ko wataƙila Allah so yake ma ya kankali ma zurbanka ka tafi lahira talin alin kana nan kana wani damuwa akwai hikima wallahi da za ka yi haƙuri akan bala'i ibtila'i ka yarda wallahi in ka je lahira zaka ce ina ma a ce haka akai ta mun a duniya ma saboda mai alherin da zaka gani na cewa ka je lahira baka da matsala duk matsalolin ka an yafe maka dan me ka yarda da hikimar ubangiji na ta da ya jarrabe ka ka yarda akwai hikima a cikin jarrabawa kai hakuri ko kuma ka tuno irin ladan da ake ba masu hakuri idan aka jarrabe su da ibtila'i ko kuma ka tuna girman mai jarrabawar kace Allah ne fa na yarda Allah ne shi ya samar da ni shi ya halicce ni wannan iskar da nake shaka ta waye in ya gana ma ya rike wa zai ban ita babu wani arzikin da nake ciki da ni'imomin da nake ciki na waye na Allah ne shi ne Allah kai ka san Allah ka san waye ka ubangiji na yarda tunda daga Allah ne na yarda wannan yardar ko kuma bayan tuna girman Allah ɗin ka tuna wato cewa wannan jarabawa daga wajen wanda yake ƙaunarka ne daga wajen wanda yake ƙaunarka ne wanda yake ƙaunarka me zai ma abu mai daɗi kuma da daɗi mai daɗi in dai ka san daga wanda yake ƙaunarka ne kake ƙaunar Allah to ka san Allah ya maka haka ne ba dan baya son ka ba yana son ka amma akwai hikima a ciki duk wani abubuwan in baka hararo ba ka ce a'a ni duk ban gane su ba to ga mataki na ƙasa shine ka yarda da abin da Allah ya hukunta saboda bayar da zaka yi ko akwai da zaka yi to ka hana in ka isa ba za ka yi hana ba to kai haƙuri kenan tunda bayar da ka iya sai kai haƙuri wannan shine matakin ƙarshe to in baka yi haƙurin ba sai ka ji abin da za ka yi kai ka ce ba za a haƙuri ba to je ka ji abin da za ka yi kai ka ƙi haƙura da kaddara ko Allah ya jarabe ka cikin gobarar da aka yi a kasuwa shagon ka ya kone guda uku guda biyar Allah ban yadda ba to je ka duk yi abin da za ka yi kai ga Allah je ka ka yi baka yadda ba je ka kai abin da za ka yi je ka ka ci gaba da kai karar ni dan me shaguna na ni dan me wannan musiba wancan gobarar ma za a yi ta yi kuma Allah zai ta ka je duk abin da in ka isa kai duk abin da za ka yi haka Allah ya so ba yadda za ka iya to me ya kamata ka yi haƙuri tunda ba yadda ka iya kai haƙuri ka kame bakinka asabru alal bala duk abin da isa ne kai na bala'i da mutu kai haƙuri shine mataki na ƙarshe dan mai dan ba kai haƙuri ba abin da za ka iya yi a to ba sai kai haƙurin ba wa hadha liman lam yastati ar-ridha bil qada in har ba za ka yarda da abin da aka ambata ba to kai haƙuri farriba fadlun mandubun ilayhi mustahab da so aka yi wancan abin da aka ambata ya zama ka yarda da hukuncin Allah amma in baka yarda ba sai kai haƙuri haka Allah ya so shine mai iko shine mamallaki wanda yake aikata abin da ya ga dama wasabru wajibun alal mu'min hatmun domin haƙuri dole ne ga mummuni dole ya haƙuri kala alhassan alhassan basri yake cewa arriza aziz wancan abin da muka ambata mai wahala ne aziz yana da wahala ba kowa zai iya kaiwa ga wannan matsayin ba walakin na sabra mu'awwalul mu'min sai dai haƙuri ita ce madogaran mummuni in baka samu wancan mataki ba sai kai ne kullum ka tuna cewa wannan musiba daga Allah ce haka ya ga dama sai ka ce na yi haƙuri ba za ka iya canza ba haka mummuni tun da dai ka yarda da Allah kai haƙuri shikenan wal farqu bainar rida wa sabri malai sai bambanci tsakanin yarda da haƙuri shine anna sabra kaffun nafsi wa habsuha an tasakhufi ka iya tambaya ta kace wani ne haƙurin da ake ce ayi to gashi ya gaya mana yace hafsun nafsi tsare rai ko zuciya tsare zuciya an tasakhufi gabarin wato fusata da nuna ƙorafi da nuna rashin yadda yayin da wujudin alani yayin da aka ɗanɗana maka raɗaɗi na ibtila'i kada ka yi tasakhut ka nuna damuwa da ƙorafi da rashin yadda don me karka yi haka wata manni zawali zalika kuma abin da kake fata Allah ya ɗauke wannan bala'in wa kaful jawari anil amali bi muktazal jaza da kuma tsare gabbai gabarin aiki da muktaza aljaza abinda zuciya ta kasa haƙuri ta kasa yarda da shi har kuma ya kai jiki ma ya amsa kamar yaya ka cin abinci ka kasa bacci ka ce kai ni bari ma in fada cikin ma gobarar ma in mutu mutuwa gaba daya a'udhu billah wannan kuma shine karshen at-tasaffur to ka shiga wutar mana ka kone sai me waye asara shi ya asara ko kuma ka yi ta maganganu marasa kan gado daidai lokacin da bana ya zo sai ya fada kanmu hmm? to ci gaba da faɗa abin da za ka faɗa ci gaba da faɗa abin da za ka ya Allah ya za ka yi mana haka ya ubangiji ya ubangiji ya Allah a to me kake nufi ai yana gani ka yi haƙuri ma'ana kada ka yadda gabanka har su ne su nuna rashin yadda a fili wajen magana wajen aiki Kar yi haka karka yi haka in ka yi haka to baka ka yarda kenan da abin da Allah ya rubuta ba batun ladan masu yarda dama baka da wannan yanzu magana ce ta cewa kana fito na fito da abin da Allah ya hukunta asabru haƙuri kanewa ga barin bayyana wannan jaza ɗin korafin da rashin yardar da makamantan wannan warriza amma ita yarda in shirahu sadri shine yalwar zuciya wata atuhu da wato in shira wato zuciya ta kwanta ta samu kwanciyar hankali da kuma yalwa bil qada wajen yarda da abin da Allah ya hukunta wa tark tamanni zawali zalika har ma kana cewa ai ba dole sai wannan ya gushe ba in dai hakan Allah ya so to ai ba mu da abin da zamu ce mun yarda da abin da Allah ya hukunta abin amma mai radadi almu'lim mai radadi ne amma duk da yayin da kake tuna cewa daga Allah ne kuma Allah akwai yana da hikima kuma zai ba sai ma kace to shikenan ma mun yarda mun yadda da abin da Allah ya rubuta baka ma gorata kana fatan ma abin ya gushe ma kana haƙuri wa in wajada al-ihsas bil alam duk da cewa zuciyar dole za ta ji ba daɗi a ciki amma kana ƙoƙarin danne ta ka sa ta yarda da abin da Allah ya hukunta lakin na rina su hafi wannan yardar sai ya rage wannan raɗaɗin damuwar lima yubashiru al min ruhi al-yaqin wal ma'rifa saboda abin da yake cikin zuciya na ma'arifa da yaƙini cewa Allah ya ce duk wanda idan raba zai kuma yi mai takayya in yi haƙuri inna ma yi wafa sabirun ajirahun da gare yasa in kai haƙuri to Allah ta'ala zai baka lada na abubuwa in akwai yaƙini a zuciya ko bala'in ya faru zai ya zo ya wuce kamar ba a yi ba saboda me ka yadda da hukuncin Allah ka yadda da hukuncin Allah wa idza kawiya ar-ridha idan wannan yadda ta yi karfi faqad yazilu al-ihsas bil alam bil kulliyya yakan kai ga cewa ma radadin ma ba a jinsa kwata kwata kama sabaka kama yadda bayani ya gabata a ƙarshen hadisi kaulu salama faɗin manzan Allah salama fa inna ma'al usri yusra lalle tare da kunci akwai sauki huwa muntaza min qawli ta'ala wannan an ciro ne daga fadin Allah ta'ala sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra lalle Allah zai sanya da sannu Allah zai sanya bayan wahala Allah ya kawo sauki wa min lata'if asrar iktiran al-farha bil karbi daga cikin lata'if abubuwan da yake sirri na samun wato zuciya ta yi farin ciki da alkarb abinda yake mai wahala mai kunci wal yusri bil usri annal karba ta yadda kuma wato al-yusr yake tare da al-usr sauki yake tare da wahala shine sirrin da yake cikin wannan shine latifa annal karba idza ishtadda wa azuma wa idan wahala ta kai gaya ta yi tsanani ta kai kololuwa tanaha ta kai kololuwa asalil abdul iyas sai bawa ya fara ɗebe kauna min kashfihi na cewa wannan abin ko zai tafi min jihatil makhluqina ta hanyar ababen halitta yanzu ba muna cikin masifa ba kullum kunci karuwa yake me tunanin mutane wace gwamnati ce za ta iya kawo mana karshen kullum tunanin su suna ne suna lekowa ko wannan ne ko wannan zai iya suna nemo wai cikin mutane wai waye zai iya me zuwa domin ya yaye musu masifa sun manta da wa Allah yanzu duk tunaninsu shine 2023 wa za mu samu ya zo ya yi mana masifa Allahu akbar wallahi ji hira haka ake wallahi 2023 ya kamata a duba wa to 2023 to kaji abin mamaki kaji abin da malai yake cewa yake hikima shine idan masifa ta yawa ta kai kololuwa hasalil lil abdil iyas sai bawa ya ɗebe kauna min kashfihi yaya wannan musiba za ta tafi yaya za a yaye wannan musiba amma min jihatil makhluqina ta bangaren ababen halitta wa ta'allaka qalbuhu billahi wahdahu idan ya zamo yana da alaka da Allah sai ya ɗebe kauna daga ababen halitta sai ya rataye zuciyar shi da da Allah wa hadha huwa haqiqatu tawakkul ala Allah kuma wannan shine hakikanin dogaro ga Allah wa huwa min a'zamil asbabi kuma yana cikin manyan sabubba allati tutlaw biha al-hawa'id wanda ake neman bukatu da shi shine rataye zuciya gawa ubangijin bayi fa inna allaha domin Allah yafi man tawakkala alai duk wanda ido gana da shi to sai i isan masa daga dukkan abin da ya dame shi kama kala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa man yatawakkal Allah fa huwa hasbuhu wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan masa kenan idan musiba ta yawa ta kai kololuwa tun ana tunanin cikin bayi wa zai kama mana eh, taimako wane ne zai sai bayi su ɗauka su gane cewa ba a cikin bayi babu shi to sai wa kenan to sai gaba ɗaya a koma ga Allah a ce wallahi a cikin mutane babu wanda zai iya canja muku wannan ku tuba ku koma zuwa ga Allah to yayin da bayi suka koma zuwa ga Allah sai Allah din ya ɗauke musu wannan masifa wa aidan kuma dai fa innal mu'mina shi mu'mini idza tabta al faraja idan ya wato wato idan ya ya ga jinkiri na alfaraj yayewa wa ayisa minhu ya ɗebe ƙauna daga yaye musifa ba da kasrati du'ayi bayan yana ta addu'a wata tazarru'ihi yana ta ƙanƙan da kai ga Allah walam yazar alaihi asarul ijaba bai ga shi alama ta amsawa ba yarda ila nafsihi billahi ma sai fara cewa to nayi addu'a ya kamata in kalli kaina ya kamata in zargi kaina cewa fa wataƙila matsalar a wajena take wa laha sai ya ce inna ma utitu min kibaliki ya ke wannan zuciya watakila wannan masifa fa dalilin ki na faɗa cikinta. ta walau kana fiki khairun da a ce wannan zuciya kina da alheri la ujib ai da an amsa min addu'a tun yaushe nake addu'a a madadin ma abin ya yayi sai me sai karuwa yake ci kai to akwai abar tambaya ya kamata mu sake duba kawunan mu yanzu addu'ar da ake ta yi ana ta amma har yanzu abubuwa ga ƙarin tare suke to muna da matsala kenan yanzu matsala a cikin mu ne wa hadal lahum kuma shi wannan zargin ahabbu ila Allah Allah yana son shi min kasirin min sa'ati ma da dewa daga cikin da'a bawa ya fara tunanin gyara kansa cewa fa ina ga ina da matsala ya kamata in gyara kaina to Allah yana son bawa ya rika tunanin ya koma hayyacinsa ya fara ganin cewa nayi addu'a nayi addu'a nayi addu'a kuma Allah yana amsa addu'a bana shakku amma kuma har yanzu abubuwa madadin su gyaru kuma ɓaci suke to in haka ne matsalar ta wace ya kamata in dawo in kalli kaina ina da wani problem da ya kamata in gyara don addu'a ta samu shiga kuma ai mun san sababin karɓar addu'a mun san sababin da yake shamaki gabar shigar addu'a wa atirafuhu lahu fa innahu shi wannan tuna bawa ya tuna kansa din yujibu inkisar al-abd li maulahu in ya tuna cewa watakila matsalar ta wace to sai bawa ya koma ga ubangiji ya kuyi da kai yayi inkisari ya fara cewa to ya ubangiji yanzu na yarda zan gyara ya Allah ya fara tunanin gyara ya fara tunanin komawa zuwa ga Allah wa atirafahu lahu bi annahu ahlun lima nazala bihi min bala har bawa ya fara jin cewa to wannan bala'in aiko na ma tantance shi ka duba halin da nake ka duba dabi'una ka duba halayena wannan bala'in ma ai da ya same ni ma wataƙila ma bai kai ma laifi na ba ya kamata in gyara wa annahu laysa ahlun da ahli al-ijabati du'a kuma ba ya fara tunanin to lalle ni in haka ke hali na to ko ba za ka karba addu'a ta ba falidhalika tasru ilayhi na idin ijabati du'a take sai ya fara ƙoƙarin gyara kansa ta yadda za a karbi addu'arsa da gaggawa wa tafrijil kurabi za a yayi masa damuwa fa innahu ta'ala domin shi Allah ta'ala indal munkas indal mun inda al munkasirati qulubihim min ajlihi yana tare da wanda zuciyarsu ta koma gare shi da tuba cewa ta yadda ta yi kuskure kuma ta gyara Allah yana son wannan take sai Allah ya amsa addu'ar bayi malai ce ata ma tara Allah ya duma wa an tara ya kai bawa ta matara abin nan da kake gani na masifa na bala'i Allah ya duma ba zai dawwama ba wa an tara lahu farajan watakila nan gaba kaɗan za ga Allah ya yaye mimma ala habih daharu daga abin da addaharu zamani ya kawo maka na wahalhalu ata farajun ya ce bihi Allah annan innahu lalle sannu ne nan kusa ne Allah zai kawo yayewa innahu domin shi Allah lahu kulla yawmin fi khalqi ghaliqatihi amru yana shi ke gudanar da al'amarin bayansa a kowace rana a kowace sa'a a kowace kifta da ido ka san Allah ta'ala yana iya yayi maka idza laha usrun idan wahala ta kunno kai ta bayyana farju yusran karkade bai kauna ya kai mummuni kai fatan yayewa da sauki fa innahu domin yadda al'amarin yake kadallahu Allah ya riga ya hukunta cewa annal usra yatba'hu al wahala to sauki ne ke biyo bayanta abinda ake bukata kawai kai ne ka gyara muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa Allah ya bamu ikon gyara kurakuranmu Allah ya yi mana dukkan damuwa Allah ya musanya mana ainihin tsoro da aminci Allah ya musanya mana kunci da yalwa Allah ta'ala ya mana albarka cikin rayuwarmu da arzikinmu wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh